الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد wa عليكم ورحمة الله وبركاته gabata da tabbata Allah salatu ya ce ce bi aminci wanda tabbata Ahmad Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam inan na tafi gobe da ne ko tafi gobe gobe in esa gobe ce December 2014 kalenda miladiya ne katun yin daga littafin almanzomatar ha'iyya yan ibn abi dawud rahimahullahu ta'ala wani katun yin zubaci daga katun littafin wucin man gan wakun gairu makhlukin kalamu malikina bi zalika dana al-atiya wa asahu ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأفجه ولا تك للقرآن خلق قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأوصه ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجه ولا تقل القرآن خلق قراءته فإن كلام الله باللفظ يوضحه yau am <clears throat> um, man ga wa kul gairu maklokin ga gajali ta wujan kalamu e garin maliki na tsoyicin yayi bi zalika benene ma danal atqiya'u nga zahibe da sun tsoyici na jadini wa afsahu nga magaciyo ga wala taku gafi fil qur'ani yace mas'alan al-qur'anu bil waqfi qa'ilan udwaji al-waqfu ma ki ba wannan bo da shiga ja ga al kalamullahi amma ya ga makhlukun ko gairu makhlukana kama qala tiba'un li jahmin kamna zajala mitu bunu safwani na gana wa asjahu a cimake la imituna wala taku fi filik wala taku lilkur'anu ga ga Kur'anu halkun kira'atuhu a ta taujin bayangi goma fa inna kalamallahi lalle ya gane ci bi lafazi yi dohun ga ɗiwo الإمام, أبي الإمام ابن أبي داود رحمه الله تعالى bai baiti na ne yan lucha be sifayen alkalami ga mini sifatin ya ce ce ce gaga ebulu da munasaba be baiti guba na shi zalani ya ce yanzu lagusun alkur'ani ya zamu lagusun suna ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne wale baiti gutan noma manjin rajiya zai jali alu sunna ne da gaskiya wani ba etiyan matsalayin alkur'ani wani baiti gutan na wani samari ne ne a kidin alu sunna shi ya matsala na nona umar rajiya alul bidai shi bi firakwa shi bani wani idile ba ya ci matsalayin sifayen alkalamu na ba nujewa kulgayar maklokin kalamu malikina daga jali tuja e ga yato ya yabi ma ne ga yato ya ci sifa yato ya ci yawon jali mini halitta yato ya ba kul ba wannan mai gangabe alu sunna na kwasan alkur'ani wace ma kwasan sunna ya nabi sallallahu alaihi wasallam wace ma imani ji gangani duyi gogajin gan da yakini na da shakka nan amma da kilo ke jima ke dai alkur'ani e ga ce shuro a jani ta wujana wa ga kul babun nama waji ishtimalu ya kaulul kalbi ta kaulul lisani mana gambe gbawanyi wa ma gambe to tara yawanyi ke da alkur'ani e ga ce ciwo a jani ta wujana ce ga kulu amanna billahi e ga ya imani ga ce ci ba ne gairu makhlukin kalamu malikin a jani ta wujana e ga ce ci yana na wani degu unna wani ji isbatu ko ya lamar guba na da alaka bi sifati ya ce da sifayin alkalami na lamar ya mafari ke de ya ganga sifu yomi mini sifati ya ce ce wani alkur'anu ya ganya ce ce mu yawon jin ganya zainin don ba sifa iya na maji shiga kalamun lahi ya mudafu mudafu ilaihi ko kala ko a ce shi ga sifa alkalami da nan na walau gan ya gan ce shi ga alkur'ani ya mun ji ga alkur'ani ya yalita mini alita shi yan ce ce ke mina mutas da bai ke mina alul bidai shi gane ya ya bane na ji idafa ba ce ci na ga guba a da idafa ne ji ba ce ci ba biyan ba biyan idafa ya sifa lo bayan mausufu nan ke ba nuna sam'ullahi ya gama ya ce ci basarun lahi ya ce ci lahi iko ya ce ci lahi ya ga ya ce ci ilimin lahi ilimin ya ce ci lahi ya ga ya ce ci lahi fiskar ya ce ci ne bayan ya ke idafatu ya sifa lo bayan mausu ko ma'ana na ji sifa mini ta ya ce ci ko amma da idafatu ya al-makhluqu ila al zana jani tuna uji dafa da ba zai jani tuna ke baloji ke misali ga abudullahi wuji yanzu ya ce wuncin lahu ba lo ga abudun na wani sifatu min sifatin laya abudullahi ne haɗu kummin makhlukatin lahi amatullahi wuji zagin yanzu ya ce na katullahi ke baloji zai na katullahi lakum aya rakun yanzu ya ce dana baitullahi ka ta ya ce wani babu wannan na je dafa tun al-makhluk ilal khaliki yana na gamu ta zai laji differentiate ya ya idafatu ya sifatu ilal mausufi da idafatu ya al-makhluku ilal khaliki ya a cagan ya a cikin al-kura mai halku mai halkin layo ashin aga sha ne ya ce lamarin minan layo kan ga cin biyo sifa kano ci mun ke biyo halku ke ba wancan yatin latin daga walakin haƙƙal ƙaulu minni la'amla hanna jahannama mina jinnati wa nasi ajma'i e gaji tabbatarwa daga bambu ke da mi ga jahannama shebe jinu shi be zo an gishi bai ne wani wale ga alƙaulu nan wasu sifatu min sifatin lahi ku yau ko ma'ana ma Allah su wata ragan wasa kara lakun ma fi sama wata ma fi al'ardi jami'an Aminu. ina da sama bikin batan tsoye ta alitu wucin yayi daga bubu ina da sama bikin yi na bata alita ya tsoye ce ngoli ne halku bi al'ijabi babin ya alkalamu babin ya ganna wajen ci sukun fa'a fagu ba ci hagi mutazila shi a ganin do na agaji idafa da ba to yake na halku a differentiate between idafa ta yake fatu between difa lobo su gani bai halku lobo huluku ya a differentiate yan wuce ta mutazai gannagan ya e ba da ya sa ba ga mai halitta yanzu ya ce gula to ya so fa shiga ci masu kun a ganin doro tuna ga jin dafa da ba to ci na wuce wai sifatu min su Allah subhanahu wa ta'ala ibo Allah sa babu na ganin doro no gali ne Allah ga in ai ibo ganin doro no gali ne Allah ga don na sifan sa ko ga don de mai gaskiya na mu ci daidai nan ya zo da tatacin idafatin alkalamu na ji luba to yace nan mun ce idafatin ya sifa bayan almausuf ba ne jiga wa kul ghayr makhluqin kalamu malikina ne lawo yace mun je isbatu ya sifa alkalamu ya ci kemina mujin kemina ce ci na amma la sifa ya ci bai zandoro min ya ne tojuwa zanu ce min ya salafu jogai za a ratta an tarifa alfarka bai na kalamin lawa kalamin makhlukina magawa ga wadda rike tsakani ya ganyen ceci da ya ganyen halitta shi fawa kalfarki bai na alkhaliki wal makhluk wani ke rike tsakani ya allahu na jin halitta nan in gani bai zana a jin halitta ne wajen gane ku? lamarin yin baci ngayi gairu makhlukin ajin halittu jan wadda ina wajen rajiya zai shiga ganin alkur'ani ko ya ganin tsoyaci ci halittu jina jami ya shi a ya gaya filiyo ga alkur'ani makhluk a ya gaya filiyo ga kalamun layi makhluk a ya gaya ga alkalamun makhluk wajen gane ko har abu na mini mini nusa jami'a jo a kpagan Allah ba na cikin latin gagan wa kallama Allahu Musa taklima wale wa kallama Allahu Musa taklima Allah babu fa'ilu Allah ga gabi annabi Musa alayhi salami amma jami'a ganin zugun a ga wa kallama Laha Musa taklima Allah ne marfu na wulaji kiyo wulashi mansub eba da ga tsoye ciga jihali tsoye ciga ga eba ga annabi musa ga ga tsoye ci wani ga tsoye ciga ga be annabi musa ya eba da ala sa babu na aji nafi yan sifan kalamun la subhanahu wataala mutazila jima a ajin fedi da fortune al kalamu lo ba tsoye ci ni a ga kalamun lahi amma kiyaye ba yana ya kpana kun ji ga sifatu min sifatin laya yana ya kpana alkalamu halkun min halkin lalita min halitta shi yin tsecho a ce ga a sha'ira shi to kullabiya shi a ce ga ga alkur'anu yi makhluk amma ya ga fili ba ya bana ga alkalamu yi riguba a da kalamun nafsi kalamun na sa ga yagan yau na da yagan wani wanda harfuwa umar da sauciya na tsagai jiya ba su yi ce a shiga a mada alkalamun lafzi na wanda harafi umar da sauci na wanda ya alkurani na to aji a littauji na ya buga alkurani na ibaratun kwashe kayatun an kalamin layi gwasanye ya ganin tsoci ga wanda ya ganin tsoci wato ga da wana ga abuwan na gabo a jikin addagun gangani ga jami'an gama lalima mabul kasim zinjani ga wasa kafa hadal ash'ari yi kalamahu wa arba alaman kablahu min zawi dabar a tsaye gan etiyan halkul kur'anin amma ya ga sarahatan kemina jami'a ya mutazila shi a ya gana alkalamu na sa'ari kiyo a ya lo gangani da ya bata zane shi a agbe ya ce matsala ya alkur'anu shiga wakan lallahu musa ta klima ta ci gina bayanin musa matukan daga wala ma ja a musa limi kaci na wakan rabu na nan musa limi kaci ya sai tunan ta ci daga gangani biyoyi tilkar rasulu faddal na ba da hum ala ba man kallama ya ya fada ta ce da jo a da damni abu na ya ci ganga gangani da yi nan wana da yi na min janibi turil aimani wa karrabi na najiya yau ne ali ta bata ga zuwa mai ganin ce cewa za kullau kan al-bahru midadan kalima kalimati rabbi la nafida al-bahru kabla an tanfada kalimatu rabbi wa law jina bi misli madada da ga ga yi ya bata ita dawa shi mun bata shi mai alkalin na ga kunan alkalin na bata ga jiya sai dun bata ba kula kan zai ganin ce ci ma wanza wa ghayru makhluqin lole ajali to janan nuwale inna wara jijiya zai ji le baki masala alkur'anu na ko alkur'anu ya gani to ya ciro baki ya gani to ya ciro hakikatan to harafi ma to sauki laka jibrilu wa daga ba to ya ciro to lafazu to manu mai gani to ya ciro wọ́n ji gan ẹgbẹ̀rẹ̀ yi ti gáyì kàlámù láyì ní ilẹ́fàzú bọ́bẹ̀ manu nà kó gan màánú bọ́bẹ̀ lẹ́fàzú yìí wani gan maliki na nan yan waje su ba ta yi mulku ya ce ci ya bane allah ngai maliku nga ya tunan mulki bai ne wani kulin lamun malikal mulki tutil mulka man ta sha'u allah wa kaya tunan mulki na wala mulki la zan gaba wani wata zu'ul mulka min man ta sha'u goma goma mulki daga ba zan gaba wani wata izu man ta sha zan gaba wani walula ya izza wata zillu man ta sha zan gaba wani walula da shi ki biya dika khair innaka ala kulli shay'in qadir zane jin halitta nin kawo gali ya da mulkin yadda ce allahu ya wani bane tuwaje tuwaliki ya ne bata allah su ba ni wata halangan wuyan ne ma ga da karkashin mulki wannan wajikiyar na ga da karkashin arububiyar ba ni jabi zalika biyanane ma'ana wa wagaga alkur'ani e ga yace ciyo ajali to jawo mo la o mo ya akida ne pe gbon wo to mi bo ngabi ne ne nga danal atqiyau zane ide da su yace ci a ta imani ji na ai man ji ga Allah subhanahu wa ta'ala wa ga ga mine ya ga yace ciyo ma alkur'ani a majali ta ya alkur'anu ja na ga ya akida na a fanki lugwanin abul qasim ya tabari allalikayi littafin lafasari da cibe littafin sharu suletika da alisunna ba ni waje bayani ke di egana to yi ci a jari ta wujanen umarloman shi na jin dubu na jijin dari biyar 500 na miniman wuce shi in kunduwa ci bibe isnadi ba ta mun wani labayan labayan ce zaunci wakilai zaunci bai ne ga alkur'an kalamun lagar makhluk zane magana ga wani makhluku na zane kafiru ibn qayyim ofega littafin alkafi ya tubo ga walakad taqallada kufrahum walakad taqallada kufrahum kham kufrahum khamsuna fi ashrin min alulama'i fil abd fil buldani wallali qayil imamu hakaw anhum bal qad hakaw qablahu tabarani walakad akika naqala kufrahum allabi kede jami'a ji kafira yonan khamsuna fi ashirin minal ulama ifil buldani ko? 50 times 10 wiki nana? 500 ta yamman ji kaka yin manan ma'aji 500 ya shi kaka mai sai na jami'a ji kafirina wallale kayi imam al-imam wallale kayi mai man wuce kuna wa an humu mulai kaya ga wanci bai daga bamu wancan mugwari wa yi shiga bal kad hakawa kablahu tabara ne kai kame wacan wuna alimamu tabara ne mun ji kiyo da waya na shiga waligan Nana kato sama da sami ibn Kayyim, wa gawa wa alkafi ya toga jami'a jike jin lafi ne hmm. a jikiya ajin lafuni ne e za shi dambu ajeni ajeni ajeni ne mamuri lalace a ɗeto gaskiya yi zane na shi wale ya shekka da kufuru a tsogwa kuyo ko? Mm-hmm. ta amma da zai dabadan shi a adejin haya ji sai a ce a majin hadisi da ci shi ya a ce ko ba gago ba wuce a majin yadda ci na gago da bana su ku amma mace tun gani a wa mu'annan jajaye kafin ya ko ɗaya eh, shi madambo gaskiya ya wazo amma littafi na dafikin ya abuwa littafin ya sha'ira bi littafin jami'ar mutar zane shiga yin gama jikiyar gama gama liya ci a agube littafin man koyo sun na jiya ko shehu man wuce ko na fi jami'ar a kidan jami'ar na shiga yin wafe ji fiki ko malikiya ko hanafiya ko hambaliya ko shafi'iya ko eh, ba fiki on ga ne pata jiwa wangi amma ti do bo su ko yin da wala gumbe a te gima kan da na jami twan amma da zai jibe sanatuna ngoli ya ne jima'i kima a yi kafirima àti nìkan ìmìdé kayan ẹgbẹ̀ṣẹ́ kákákáyín etí dé káàtọ́ nẹ́ṣọ́ kàmí àyà káàkiri na ji kamar kàmàtà hujja àti zalatu ṣubuha àti tawiliya da makamancinsu gamala imam muhammad bin hanbali wa ganga jami'a ji kafiri wa ganga zaniga gan alkuranu kalamun layi ne kafiri wa ke ganga zaniga gan lafzi bil qur'ani makhluku ne dan bidiya da makamancinsu da imam muhammad ne ba ta sukun kulafa wa banul abbas ji ne fi wa da shi ne fiye wa manya suna yi ki fe jan azaba ki fe ya kashi an do ci wu kim na wa amari bin nasr nan hal an do ci da ka na kim na ka amadu bin ambali da nan ko a tatu zai ji musulmi ru mai cin wani a ga zaman daga ga alqur'anu kalamu la gar ka ade bukata wasu a yi musulmi ya ru mai halawa sun ya kula fa wace da da da manzila wace amma ka sai ma Muhammadu bin ambali ga ga guwa mu aga cin aga awa ma aga ga aga awa mulki ma imam muhammad ma gabe su kun ga imam muhammad wata fai ba to fara da shi wuce ga man da da shi ya ka an ga jira da ko imam muhammad ku a shi zo musulunci ba wal ilmu inda allah al atqiya'u waya bi zalika danil atqiya'u na ga zai da sun ce ji hadinin wa ga al atqiya'u ba wannan bangare wannan za za ta gan sanashi shi ede da sun yato yaci nan ko kima yadda sun yato yaci ina ga alawulu a zaba yato yaci na olokpiya biyu ke da sun yato yaci ina ga alafushi biye wuje yato yaci biya wani olokpiya biyu da sun yato yaci ta ci ga ga wajen ololun ta ci ga ga ololuwa ololuwa ga malatul ibn habib rahimahullah ga atakwa an ta'amala bi ta'atillahi da sai ta jinga wala mi wato sako ko lokacin da mi ta sako ala nurin min Allah ta ce asko daga ce yace tarju sawaballah wai ba ku yana da sako wa anta turka ma'siyatallahi wala le ba sako luwa ala nurin min Allah ta ce asko daga ta yace takhafu iqaballahi wa masna ce ce ibn al-qayyim ga wa hadha min asani ba urifat bi taqwa na ran na gegan a ci difanya takwa gangani da yana wa kala zabi fi tarjumati al imam tarjima ya talko talqo wa kad ahsana wa ajada wa jinje da tarifu ne a ta ga shaykhul islami ibn taimiyya to ibn rajab a a ga tarifu ya talko na habibin nan wani tarifu wani ya ce yi gan a takwa nan hmm. yana mai ga wani biyu ba abun zaman wuci kun sunna ji a imma sunna ji a da sun tsoye ce a tagwala su sunna ji a tagwala su yi milatu ta soko a taliyan bayan soko gangan biyan sunna ji a tsabe da hajjino na a ce wuce a ta biya biyan wuce amma biya biyan zai je juna mini yana ma da sunna ji an lugwanin a biya da kafirci a biya da bidiye a biya biyan tsabe da hajjino mini ya gandu na shi mai zai tsabe da hajjino zai biya gan alkurani makhluku wale ne kafirci bai yi umala ba na kama masarauni yabo hmm. na ya e zashi dabo a sai bela na jisla na ya ji haila bai jani fasi ka kuranu ebo kiwo inda imani abu gargayen cin shura yabo ne legan makulu kuro ne zan ba a da wajen abin ya sai da alkur'ani yabo na wanda imani abu gargayen cin shura a sai legan makulu kuro. ya e zashi dabo sai la alkur'ani wushe bata wani iya iyazu billah ba kibo wanda imana ga alkurani ya ga cesha sai eh, ne ga makhluku ko hikayatun an kalamin lahi ya eh, ga yadda bu a sai la alquran sai la sai la niyya ba kibo wanda ya buga alquran kalamin lahi ne ga khalqun min makhluqati lahi ko ma hikayatun an kalamin lahi datan naji gama mafasidun naji Allah kiyaye mu annabi sa sallam ga uzu bi kalimatin lahi ta mati mishar ma halaka mai ba tsari bi kalimatin sai na gumi ne wani istiaza ne bi kalimatin lahi kalimatin lahi mai sifa yace yace ya eh, banda ga kalimat la babu makhluq ko yace wuce Allah ga zane je siya zane bin makhluq ko je siya zane ga je siya zane makhluq na guri kafiri man qala inna Allah khaliq qawlihi faqad istahalla ibadat al-awsani a sha'ira shi ma ga kalamu ya ce da sautiya a annabi sa sallam ga tuciya ya bi adamu ya fali kiyami sauti ya smahu man da kama ya smahu man karuba an ga na woke mina za ni ga tsobana wa wani gama la mun kafa ni ga sautu laysa bin mujibin ni, iz ta nifa ni, wa afsahu na magagaciyo gama lajin aqidar ga jana ko ga ma Allah fi libo to majalisi ya ci majin bayani amma tuzuma ke da alqur'anu kalamullahi ghayr makhluq e wannan ma gama la gama la bi hamid al-isra'ini ya fojin man don be wani fe gan alqur'anu kalamullahi ghayr makhluq khilafa li qawl al-baqi al-lani abi hamid al-isra'ini min hanabila jibon dan hmm. nga ya faji man bai waja waje ga alkur'ani kalam wallahi waje ga fi bugu sai alkur'ani ya ga yace ciwo غير مخلوق أجهلي توجا خلافا لقول الباطل لاني إبن ولولي الباطل لاني باتي وامي سيغن ويغن نغري wa zalika ta la yazunnu man yati baduna annana ala mutaqadi ibn e zai ga bi zuma goyina bai kwa kidani ya jibi albakin lani ebona al-isra'ini to al-bakin lani zamani ni ba fiyo kagan wa al-isra'ini ji bayaniya zamani ga ibi da bai ga yana al-bakin lani ga ni gato wa al-isra'ini bu gare mu koko laji ganewa is like bani isi bido waga ce kakan wani to wazo wajajen kwanan sai wajajen to mm. jemajo akida yi wato yake da suna gani ya ga to yake da suna niya layi la asmaul husna fad'uhu biha ebe bai ile da je ga suna ni ko je wani bai bai ga akida iri ni bi mu wa ce kafin yo jama'u imani bo musulmi shi shi lokaci miji agogo ni na. ibn Allah subhanahu wataala ya fanki ma ta balakum minan nisa'i masna wa salasa wa ruba yazo jini goguni ga na sai khasais ya sa sallam e be ga zai jiga dina goguna ga imani ni akida ni bu kiga no wace ka jama'o ina yi ji imani bayina in zagi yali nawo in zagi ma a mazu in zagi tupawo ebo awa mai da cewa fili ya ce wa firki sami gairu mubin ebo zai shi ga yadda yin zagi tukpa a bai yin zagi ga amina nan a bai ga aki da ni wikin da zai wuce yau ya liya ba abu na yi daidai bayan jamajo imani ya ibo yi ga ga polisi kpata soja kpata likali kpata lauya kpata a aje kafiriya a ali sa sanu ga man kalali a kai ya kafir da daga ga yuga kafiri na Fakadi ba a abiya ahaduhuma ebo zai gaga ibe da mun shi akida ni bi gomu jama'o zaini buge jijima yelo jima ye zaini buge jijima da buwaye zabe be shi ga jo pata wa jijima masalacin doro bayan a'a mm. izanu di ji salati ni yau mai mil juma'ati fas'au ila zikirin layi ya bo zai shi ne gani na tuba na ifi ji ne obi a bai gai gani ya zo mu ko ji gani ko la ebo na kagan wujin na tojan odi a bilile a ga ka na fi zamani abu ne gani ga fe gan na malu bi zalika dalil atqiya'u wa asahu sharhin al'afidat al'asfahaniya ibn taymiya in lagan wucin be yi ma'ana al'ifirayi ne fun juma gatu wani fi ga al'ur'anu kalamun la'i gairu makulu khilafan ne kawai baƙin lani a ki dan goya al'ur'anu kalamun la'i gairu makulu kuma mali albakin lani ba wani lamin tu gane na sauƙi ba na albakin lani ga al'ur'anu makulu ku na ba ebe zamani fi bilu zabe na akida ni ba a ɗiyo mu mun ji ẹ̀dá bí ẹ̀dá tó hàn na nana wọ́n ti ya pé na e manyan sun na jijina al'imamu ibn abi dawuda ce gabai ce gburo gan wala ta ko fil qur'ani bil wafi qailan kama qala atba'un li jami wa asjahu wala ta ko fil qur'ani bil wafi qailan kama qala atba'un li jami wa asjahu wala ta ko fil qur'ani bil wafi qailan kama qala atba'un li jami wa asjahu فرجه fil qur'ani mas'ala ya al مسألة bil waqfi qa'ilan قائلا sai ga alwakfu mai al waqfu ga mu ya ɗin jikini mu ya ga makhluka ma ga gar makhluka kama qala tibaun jalami tu li jahani wa sajahu tu ja bun safwani na agana ja ko hmm. Um, bayanan manya bayani labe bai ya fayin ke di ezugala mitu ya a biya na shiga alkurari makuluku na ma manya jiki ke a gandan matsalayen alwaki fajo ga jiga na ku hmm. ina goye tsenu ke dai mazabin alusunnati wal jama'a a jafe gantiya mai su daga alkuranu kalamun lagar makhluk ko hmm. maza bayan jami'a shi masu kun a tsaja sai ganya tiya ga alkur'anu makluk so zumana aqida ya jami'a je lozo a kit jami'a je pa akida lona a cibe je zai je zabe bid'a ya alwati fatuina e da shayo na ji aqida ya jami'a sofiya tub a mai bi aqida ya jami'a ne hmm, hmm. ai bi aqida ga alkur'anu makluk ruwa jiga ne ko a jami'a jiga ne beto zai je lami to ana sukun a ti fe ga shubuwa yi yushe ba eti e gan halukul kur'anu alus ne mafi jirage ya kan doro irkin na limam al-bukhari kan littafiyan halku fa'alil ibadi wa raddu ala jahmiya na ko irkin ne ibn qayyim kan littafiyan as-sawaiqul mursala ala to wal mu'attila na rike mina ibn taymiya nke kali tafi against jami'a shi nan rike mina al amadu na bin Hanbali ita fi daga gona jiya boye tiya rado ala zanaji kati wal jami'a na rike mina al Abu nasir Sijizi kali tafi tiya alharfu harf wa sauti na rike mina al-imam a cikin amma idan kali tafi ka ka ka yake bo yake a jirar jaya irkem na al-imam Darimi in kali jirar jabi shirbin ya silmirisi Na batan na shi ya ti da jirar jaya jami'a shi a su ne mafi jirududu ya kaku na biya san na jigar na zugun a ci bai da alwakifa shi na jaki da ya jami'a shi fi biyayi na shakkan da ci ke fi biyayi na a caji a wuce na shi waki fana suka caji ga alkur'anu kalamun layi a ga ya a ga makuluka ma a ga gairu makuluka a gan na gan eboyan shugwa da tasiri yan bid yan jami'a na fiye mabu ni nga ma laati malaci gantiya wa o gan alkur'anu kalamu la zai makhluka yan nga ma malali ma mahmud ibn hanbal wa ga alwaqifatu jahiliya waqifati jami'a yo nga ma malali ma nga ma la ibnu abi dawuda nga kama qala tibaun li jahmi ken na zajalam tu jamu na gana yan manji a gan waƙifa na aka a ke ji sheri ga jami'a fiskan rocin ebe na kai da jami'a yi zari kiliya ga bati duro ebe na mu jami'a ja ja ga alkuranu makhluku no ne zaji vaye ga jin ga na ko ebe wala lo ya un simple salon amma ka kuna waƙifa shiga da bi a cigan kalamun lahi a can gandu wara waye jo alƙur'anu kalamun lahi a hadiya ya ga makuluka amma ga gair makuluka ya ba be ga ya take side ma e bona hadal chaye jo nole wani wo lo ganan na soyo wona nole so ga da ilimi da iya ka bezo ebogo alwaqifa shi shakka da bayan na mai lazana yi egi innamal mu'minun allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu mu'mini ji a ga zai jayi ma ji ba tuci bi tuci amma da ke location hano ebogo ebogo alwaqifa shi nau'in ya shakka da nau'in ya ke location ga da bayan kama kala atba'un li jahmin jahm na gai jahm bunu safwan gai tishi ya jahmi ya jo manji tuye ke de jahm bunu safwan mu'at aqida ta'til dabiyuna aqidun na man da ba ya ja'ad ibn dirham ja'ad magwada ba ban ibn sam'anu aban ibn sam'an magwada ba talut ibn ukt labid ibn labido labido tun makiya daga bayan labid ibn al-asmi ngole talut mago da balla bi ibn al-asami al-yahudi na gode ba yahudi ya mambo ne na bata salasilin dalalu bi yahuda bi zadidiji non ne jingwalo ta'tilina wa asjahu asjaha bi shay ay la natbihi nafsuhu rayu wato bugun ma na rayu wa be da bai ga wuce raya fanda ya ga wuce hmm. hmm. ki baitin ne lawoyo ولا تك في القرآن kama قائلا atba'un قال أتباع لجهم وأصجحوا ina wagon luwa babun nan aqidan ahlus sunnati wal jamaa jo ina ga gaskiya na aganci ya fi labe na tsowo ilmi latuna ina gaskiya na aganci cika zalika ni fasilil ayati wa litastabina sabilul mujrimina بلغ ma unzila إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت ma ballagta على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أبونا veje illa halikun fitacin anini lamara ce kiliya nan e ke ji masu sashi ake ji masi ba gan to zai yi tuɗe da lalumu nan wani hmm. kafiri nan wajen kafiri jo nan mumini ji nan wajen mumini ji nan amma munafiki fita can gajiya ga su ga ina yi layi sanin wata tawfiqa kin na dana eji ngamba lahawun shi ya fita ko ta yana gaza shi innal munafiki na fidar la soli, minan nan ta yi da lahum nasira sai buga wala ta ku fil qur'ani bil waqfi qailan kama qala atba'un li jami wa asjahu nan ka bi da wakin nufe ibo naifi umajin ga yace aqidan jami to a aqidan khawarijin cho hmm. sai da idan ga ganya gani wa gagi mai ga wacce gan za kan zan mi gan na wato ki ki aqidan wayo min ga lo ga mutum ki imani we ti a waji gogun ne ga mutum imani me ti a waji gogun ne ga ba je shi jin a gogun ne ga lokacin ya ji jin wucin ramu da wani Allah subhanahu wataala ga fanki wa mata balakum minan nisa'i masna wa nasu wa ruba ko hmm. ki imani yawe sai ta takafiri jin na an hanyar eh zai ji daga amma ba da ya fi kuma da shiruti wanci fa'il mawani'i amma a gaba su bata polis su bata soja bata ya sai su bata hmm? ko fa kafaru na wale ba wuya annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ki ma kiwa ga yace bon bi ran bi na boko haram je jisu mai duguro na bo jide ya wucin rabo mai kabiru tun da kabar na le mana ji halu sunnati wal jamaa na ba ya bago e musu musunji da an gani duniya wa ma kullu mu'minan mutamidan fa jazaa'u jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anu adala azaban alima ta kiwa ga etiyan asma'ul lahi sunna zanu shiga sako da sunno gaskiya ga wancin ga wancin lo'a da wani ba alba ki kalita ne ga al'asma in kalita ne ga al'asma wasu fati ya al'imam alba ki ya bullu ba ga tsoci da suna ga kama tawidi da asma'i wasu fati in wani ya ba lawa ga tawidi ya ba asma'u gani ko mm. wai la la wa da suna faru biya ga sako da sunani ba ba ga a gan a sabi a nabi je jimu juma kwanni ji masalaci ya funo janaba a mai bai janaba ya gannalwa wa yin kuntum junuban fattaharu da kwa kaje nuwa ya ko ta kibiyo in zagi ojú tupa sókún tupa zọ àlẹ́lì bẹ́lú ńgá jẹ́ àti rọ́tọ́ ẹgbóhun ẹgbóhun jítò ẹ̀sàn àdétò ládá ọmọ ẹ̀nà ṣe òfin ilé tó fílẹ̀ sẹ́sáàmì gẹ́rù mú bí mai zagi ya amina suku zagi ya amina ya bana da tawasu sahabi zagi ba ne feye amina na lefi da ba na isha na bi gani litafin tare ne ba ta nan gwargwado nan a fimi a nabi shi yadda ya ma zai shi ya isha kun tace mana zai ni ga yau. da ne bayanin wannan soganciya a ɗirar eh, na tsohon lobe na nan a yau zane shi gangan aisha a naɗi gani afsa a naɗi gani zaini a ce jimi gugu ne gan lokaci ni da sauran sunan a ɓe na sa ya lobe ne a shi da zan ce fita a can na shi eh, wa gan zan doru liya ya za guru ne a ce wa ti mana ci ya halitta shi nan ba ga gya gan ga gaskiya wunde mu ya mi sun wani te masala ne yau mabe gaskiya yare amma ya bodi a tuba tilu zuma be gamane ko a ne gaman ne ga gabojin wuce nan mutunci za wasu ta yi kiyo a eh, protect shigu a tare kiyo a tare to a ya su suna ya cinye ganna ya haji waka futi ganin nan musafin jami'a shi nan a wucin shi lima talbisun alhaqa bil batili wa taktumun alhaka wa antum ta'lamun kila ya la gaskiya daga mane giye ya ce la so ya tuma kiye na gaskiya yi nan ebogo eh, safu da na shi a tso masu baga a tso ajin mu. irin da yi shi ba ce la'akida wa rijasa amma ga su kuma ga ga salafi wani nawa ne safu na idiyan da su yi hukun salafiya ba illa sunan irin salafiyatul jihadi algeria ce ko jama'atu al-ismati lidawati wal qital ko jama'atu salafiya lidawati wal jihad ko salafiyatul manhaj asriyatul muwajaha ba ta safun na shi dai mun je inda tare a kidan khawarijancin ga da galabu wannan ba ta ku zo illa marahim rabbi so ko misali bayan da shi shi dolaru ne sai da kutu ga filitafi wani shi na yiri yiri mun ji anabi musa anabi sako mutunci mun ji sahabin da ce mutunci mun ji takfirin mujtama'at islamiyya mun ji kaza mun ji kaza mun ji kaza mun ji kaza ina ci shi gaji zuwa raja ga tilka ummatun kadi khalat laha ma kasabatu lakum ma kasabtum ṣe ti jani ma tuwa tó ayé da nema ìmá ẹmẹ tún ayé ibrahim kọláàṣì ma tuwa ayé ìdìdì da nema ní ẹmẹ tuwa yi ibn abidalo tó dẹnu já ń gúnnù sọfọ àni ne ya ayé ìdìdì ní ìmá ní olíwẹ tún Wala ta la tẹkọ fíl kùránì bí lọ́kì ká kama kàmá ká láti bá ń lè já ní wàá jẹhu qasim zinjani wa mabnu kullabin ko sunan rusun alibidaiji wanda fai lo ayyamu ebe kibo ebe da ja ya gangani biyu na magada tashin addinin nasiha hmm. ya bai shi gani su a ga ya ne di za e, a yi zaɓi su sun tiago inda di na maganin masu kun a mai gaushe ba a mai publishin filitafi a mai ya kasa ita wuce buwan bai doshi ya transfer da e, through bluetooth da makamancin su bai kwamfuta shi da mai yi na shi a ce lokacin fito fi sabila wajen yin nan ita gaskiya doshi Allah kiyaye mu baitiyan kunishi wala wala takulil qur'an baitiyan gutun shi wala takulil qur'an khalqun qira'atu fa inna kalamallahi billazi yudahu wala takulil qur'an khalqun qira'atu فإن كلام الله باللفظ يوضه ولا تقل القرآن خلق قراءته فإن كلام الله باللفظ يوضه ولا تقل بيجا القرآن القرآن خلق قراءته ببويا للتمام فإن كلام الله حقيقة جنسيتي باللفظ يوضح يلفظ قوة بيو ni ma na ga ganje bayan da alkur'ani maluku yo mun go wani ne bidiya wuru na ya ji rajiya ni ga bidiya Allah zu ya jo da jaja gan lafzi bil qur'ani makhluq na ko ga ce bil qur'ani makhluqa ko ga ce bil qur'ani makhluqa wale to sunna masu ki bid bid'a jami'a rabu take tsamitiya mu na ebona yeah alkira'a wala ma'ana a lafzu mai la ma'ana malfuzu so jami'a ya da ga lafzi bil qur'ani makhluk ene pane ki malfuzi ko ji gani ako ta ga malaman yau ne da ta jin ga fa wal alhanu sautu al qari lakinna bal matlubu qawl al bari fa sautu diri wal alhani sautu al qari diri wato yana ne ba qur'anu na. lakin da malmatuluwa matuluwa mai nan wai ba ne sukun kaulul bari ya gina Allah na ji alita na wani inna za mu ci can da sai bude ala maza bayan ahlus sunnati wanda maza bayan jami'a shi Allah wa Allah bi tudu shi a ce lega ga eh, Allah to ba shi dana a ce aja ga lafzi bil qur'ani makhluk wa mala imam Muhammad ibn Hanbal to zai ji imam Muhammad da ga lafziya jahmiya lafziya jahmiya imamu ahmad ga man kala lafzai bil qur'an makhluqun fa ta tani ga lafazu bil qur'an a jalid da jamiyo wa man kala ghayr makhluqin fa wa mubtadi tani ga lafazu bil lafazun da qur'ani ghayr makhluq non jay mubtadi yawan lafzi bil qur'an makhluk waje timalu yana mulai timalu wagan yana kware ke lisanu kuma ke lai timalu wagan kalamun lai da buga wale ga su galu ga malalu sun naji lafazi na je ji amfani da yin lafazin shari'a je especially babin aqida lafazi na ja da na wani wa lamana ji na sun je ya bayi wani gane ko kawai ma yana yi suna su a gudu ɗaya ga ɗaya kaza ya ɓa wannan kuyo ko hmm. ebogo fa inna kalam Allah bil lafzi yudahu naga aqidin ahlus sunnati wal jama'aji yace mas'alayin alqur'an bo so insha Allah ta'ala ba ga bai ka tun gibanin nan ba ne ga inde da ne ba ga to yace ya ilada lada ba na mai ga cin bishin ba ga to yace fa gani bai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik da goga da ganiya